duk masu bibiyar al'amuran yau da kullum waɗanda suke faruwa a wannan duniya musamman a cikin Najeriya sun san cewa wasu daga cikin kabilar Fulani sun fita daga asalin halayensu da duniya ta sani na mutunci da karamci inda wasunsu suka koma ta'addanci da tada husuma. To yanzu dai wani bawan Allah ya bayyana dalilin da yasa Fulani suka canja daga waɗancan halayen kirki da duniya ta san su akai zuwa wannan mummunar ɗabi'a ta kashe-kashe. Bari kuma ku ji abin da yake cewa kamar yadda shafin BBC Hausa suka wallafa. a game da tambayar da aka yi yana da kyau mu fara duba a takaice menene ya jawo rugurgujewan wannan al'amari na tsaro wadda ya kawo mu ga halin da muke ciki yanzu a wannan yanki namu musamman na arewacin najeriya ko ma mu ce ƙasa baki ɗaya. gaskiyan batu akwai dogon lokaci da aka ɗauka na rashin adalci a tsakanin al'umma yadda aka halatta zaluntan wasu ko a ce jama'a marasa ƙarfi ko marasa galihu ko marasa wayewa yadda aka rika haɗa baki da jami'an tsaro ɓata gari daga cikinsu da shugabannin al'umma a wasu wurare da waɗanda ake ganin ya kamata su zama wakilan al'umma aka rika wato zaluntan wa'annan a baya can an yi abin da muke cewa 'yan leda yadda barayi za su shiga gari su ba da mutane musamman makiyaya wa'adi na wani lokaci sati ko sati biyu da cewa su haɗa musu wani adadi na kuɗi kuma su dawo su zo su ɗauki wannan kuɗi haka ake abin kaman wasa aka komo ɗiban wato dabbobinsu aka komo ɗaukan 'ya'yansu da baya-baya haka abin yake tafiya to yanzu ya zo ya zama kan mai uwa da wabi kaga lokacin da ake wannan abu jama'a da dama sun sani cewa ba a kulawa ko ba a nuna damuwa da mai ke faruwa ko ba a bibiya har ya zama kamar halal ne a cuci irin wa'annan mutane kuma ba a ɗauka cewa ana wani abin da zai zo ya damu al'umma ba waɗanda aka raba su da dukiyoyinsu sun tashi cikin jahilci ba abin da suka sani sai daji to dole suka komo su ma abin da suka ga an musu ko an kashe 'yan uwansu ko an kwashi dukiyarsu sai suka ga cewa kamar wani fansa ne kuma ba sa jin wani nadama ko suna ganin cewa sun yi wani abu na tawaya ko wani abu mummuna don haka ake alakanta mafi akasarin wannan garkuwa da mutane da sace-sace da mutanen da ake cewa fulani makiyaya haka ne zargi mafi karfi ya fi tafiya kuma to kabilantar da shi kansa wato laifuffuka neman koyaushe aka ce wani abu ya faru sai a nemi a mai da abin kabilanci ko addini ba tare da ɗaukar laifi a matsayinsa na laifi ba don haka yanzu in an zo aka ce ana zagin masu garkuwa da mutane akwai wanda zuciyansu baya jin daɗi saboda a kaikaice a cikin masu ƙoƙarin su kushe garkuwa da mutane suna neman su aibanta wani addini ko su aibanta wani kabila wanda ɗan wannan kabila ko da baya wannan aiki ko kuma ɗan wannan addini ko da baya wannan aiki ba zai ji daɗin abin da ake faɗi ba kenan kamar a zuciyarsa yana ba da kariya wa mutanensa wannan kabilantar da laifi ya kawo mana nakasu a wajen yaƙi da ta'addanci yaƙi da munanan ɗabi'u a cikin ƙasarmu domin sai ka samu waɗanda za a wakilta wajen warware matsalar su ma sun zama suna da ɓangare a cikin matsalar da ake magana a kai to idan aka ce Alƙali shine mai laifi to gaskiya adalci a wajen hukunci yana da wahala sannan akwai tarihi da aka shimfiɗa na sakaci wajen aiwatar da hukunci wato ayyana doka ba sani ba sabo an kama mutane sun yi laifi an bi duk matakai na shari'a an tabbatar da laifinsu amma sai a komo ana watan gaririya ko kwa dai a yi watsi da al'amarin saboda sun zama shafafu da mai an gani a irin fadace-fadace da aka gani a baya na kabilanci ko na addini to duk ƙasar da ta zama doka da oda baya aiki ko kuma dai ana da mutane 'yan mowa da 'yan bora to lallai za a samu rugurgujewar tsaro a batun cewa gwamnoni suna tura matsalar wa gwamnatin tarayya ko kuma gwamnatin tarayya aiki ya mata yawa wannan uziri ne da ba uziri ba makasudin kafa gwamnati a kowane mataki shine kare rayuka da dukiyar mutane wato batun tsaron nan shine dalilin ma gwamnati duk wani abin da ya biyo bayansa riban kafa ne domin abin da ya sa aka kafa birane aka kafa hukumomi a tarihin dan adam shine doka da oda to wannan tsari wannan kare dukiya duk gwamnatin da ba za ta yi shi ba to dalilinta ma ya zama babu shi kuma na kasunta ya kai matuka.